za mu tashi 49 ne ko wani kun bayyana ku bai ma'an zalalla wani kun bayyana ku bai ma'an zalalla ku wada ta tabi a hawa a kun an yi fitinu ka an ba a di ma'an zalalla ku ire ka kai hukunci tsakaninsu duk dai magana din eh, eh, ci gaban magana ne ana yi da ahlul kitabi wato ana ga manzo ne kai kai kunci tsakanin su ahlul kitabi da abin da Allah ya sauka kar ka bi soyace soyace ransu kuma ka kiyaye su kar su fitne ka daga barin wani abin da aka saukar abin da Allah ya saukar maka ah, nan kamar da muka saba faɗin irin wannan da yana da yawa alkur'ani wannan kuma maganan kamar eh, akwai eh, maimaitawa da kuma taki ne kuma mun saba cewa idan a hidabin alkur'ani gaba daya ana fuskantar da shi ya zuwa ga annabi ne ana magana da annabi ko da yake ba lalai ya zama shi ake nufi ba ire iren wa'annan wa in wujaha bi zahirihi ilai eh, li'annahu laysa bi hajatin ila shay'in min dalika kama huwa ma'mulun bil badiyya wato wanda yake kuma za a musu ai to ai eh, duk da zai hidabi ya zuwa ga annabi ne ainihin wannan yana nufin wannan sa kenan wato ko ku ku yi hukunci da kar ku kiyaye kada su fitine ku daga barin alkur'ani kenan ko ba lura ba kuma yana cewa ainihin laisa bi ina ila shay'in min dalika ba bukatar a ce mashi yi eh, eh, a hankali in ba haka ba yahudu za su batar da kai wannan ba mai yiwa ba ne amma ka kaga eh, ma'ana ana an fuskantar da umarnin ya zuwa al'umman sa ne fata yana annar da maqsuda zati kullu hakiman wa kullu qa'idin lahu quwwatun wa sultan to tunda haka nan ne sai ya zama ya ayyana cewa to wannan kaga ana nufin duk wani mai hukunci kenan da duk wani mai iko duk wani wanda yake da iko sawa'in ah, eh, shugaban ƙasa ne ko shugaban wata hukuma ne ko da ma na je yi yika ne na falasino wanda akwai wani sunansa mahmud abbas to ko da shi ne sai a ce mashi to hadarhum an yabtunuka an ba da ayatul qur'an ko walwala tunda ba shi aka sau kuma alƙur'anin ba an saukar ma annabi ne ana magana da annabi ne sai aka ce ba da ma unzira ilaika ma anzalallahu ilaika ko walwala ba to tunda yake wato nan kamar yake cewa bi hukusa hukuncin hankali tunda eh, kasancewa ba zai yiwu yahudu ya fitina annabi ba ya bar abin da Allah ya saukar mashi kaga wannan sai ta ayyana kenan ana nufin duk wani mai iko kare ya dake ta yahudu saboda duk wanda ke tsammanin za a zauna a wani teburin shawara a tattauna da ya hulu a cimma wani matsaya to yana ɓata lokacin sai a ɗazun haka yana kallon wasu suna tattaunawa wanda suka kira shi mai ɓangare hudu a talabishin ne a yau na nan shi mubashar kai tsaye ɗaya eh, eh, na tehran ɗaya eh, na london ɗaya na paris ɗaya na new york amma suna tattaunawa kai tsaye akan wani abu da suke ce ma wai two state solution wato mafita na yin ƙasashe biyu palestinu da isra'ila a zauna bangare da bangare ana makwabtaka da juna a zauna lafiya wanda to shine suke abinda da suke tattawa cewa duk shekarar shekarun da suke kamar ba wani abu ne illa kamar wani wani irin dabara ne na akyali su ci gaba da zama yayin da suka fuskanci cewa karshen su yana gaba da zuwa amma ba ranar da suka taba ainihin cika koda wani yarjejeniya kwara daya ko wani alƙawari kwara daya shi yahudu ban san bambancin shi da iblis ba in dai ba ainihin ya ga mutuwa ne ba irin yadda iblis ya gani ranar badar ya ce yi a rama za ta rauna inni a kafin to in dai ba irin wannan ya gani ba kamar da ya ga uwar bari daga hezbollah ya ce to ya yarda da rajejeniya to sai dai in wannan ne zai gani amma in dai a ce wai shi yana da iko to lallai ka tabbatar da cewa ba zai taɓa yarda ya zama eh, ya miƙa wani abu ko ciniki za ku yi da bai hude bai haramta ku yi ciniki ba ka siya a wajensa ko ka sayar masa to amma ka yi a hankali eh, karka yadda ka ba shi kuɗi kafin ya baka kaya sai kayan sun zo hannunka ka ba bincika ka tabbatar sun yi daidai sannan ka ba shi kuɗi amma kuɗinka na zuwa hannunsa ba kaya to ka tabbatar ka mutu duk ba zai baka kayan ba da kuma ya baka gara ya kashe ka ballantana in kuma yarjejeniya za a yi lalle ka tabbatar kan ma dai ka yarda dai ka ta shiga hannunsa don ta shiga hannunsa lalle ka mutu kawai don ba zai baka ba ji wani ya cewa wai a yi musu adalci wai Allah ta'ala ya ce wa in mu'min man in ta manku fikin tsarin ya addihi ilai wa min man in ta manku bai dina da la yu addihi ka illa ma dumta alaihi kayan to ai musu adalci mu ce masha Allah Allah ya musu adalci nan wannan lokacin saukan alqur'ani kenan ko yanzu ba za a rasa ba in a lokacin an sauka alqur'ani akwai ɗaya cikin dubu yanzu kila ɗaya cikin miliyan ya samu irin wannan ko miliyan goma a sami ɗaya mutumin kirki wanda ke ba suna da wani yawa bane Allah ya ga tsine musu albarka don haka ma suna addu'a su garkace to su da yake kamar zagin Allah su yin suna addu'a yanzu yawan mu kenan da kai alkawari kai alkawari za ka yi mu kamar ya ce to ya shi kenan ga munan babu da yawa wai suna addu'a ne <laughs> a sinar gogoraki ibadar su mm, gashi za ka yi mu kamar ya shi gashi ne yanzu ba mu da wani yawa yawan kenan ya shi kenan to ka gani to ainihin kira a cikin miliyan ka samu mutumin kirki guda daya nadiran din zai tsanani da kyar za ka samu kuma in abu ya cika tsananin karanci ambaton shi bayi da amfani ko ba lura duk da yake ana iya togo da shi amma galiban ana magana yau da kullum ana magana majority in ka ji an ce ai wannan kai hankali da wuri kaza ai kaza ne to ya yawaita kenan ko da ma ba majority ba kamar yadda za a ce kai hankali da wani gari kar a maka sata akwai yan fashi to ba kowa ne dan fashi ba kuma mafi yawan mutane ne yan fashi fashin ya yawaita ne a wurin ko ba lura ba saboda ana yawan yi sai aka ce ka yi hankali ka yi hatar kama a ce in za ka najeriya ka yi hankali amma ba duk 'yan najeriya ne 'yan fashi ba kuma mafi yawansu ne 'yan fashi ba amma ya yawaita to galiba in ana magana akan faɗi abin da ya fi ƙarfi ne me ya kama da za su cika amana ko ba su cika ba wanne ya fi kama ba su cika amana ba to kuma kullun su kokarkarin su wannan wancan a bakin amana kenan nan ko ana ce mauka wa hadarhum an yamfitu an ka an ba'd ma anzalallahu ilayk wannan yafi yafi yabe domin shi wancan zai cuce ka ne ya tafi da kudin ka kila ma ya halaka ka saboda kudin ka ya shiga hannunsa wannan yafi sauki wannan ko yana kokari ne ga ya za a yi ya raba ka da imanin ka ya za a kai ya sa ka kai wani itikadi da wannan itikadin ya warware imaninka ya za a kai ka ya sa ka kai aiki aka wani aiki wanda ke sabanin addinin ka shi kuma kullum karkarin yahudu kenan me zai iya tabbatar da cewa musulmi ya saba kaidan addinin sa don haka su suna nazarin addinin har har ma sai su fi musulmi kokarin gano abubuwa ko da ke ba lalai zai za su fahimta ba saboda ba da kokoron an fahimta suke karanta ba suna karanta don su samu sharri don haka suna da hadisan da suka faɗi abubuwan da za su faru suna nazarin wannan sosai abubuwan da suka ji an ce zai faru mai zuwa na don duk an kawo bayanan abubuwan da za su faru amma ka duba irin kitabar malahib za ka ga irin wa'annan abubuwa fitinonin da za su auka ya zuwa ƙarshen sa'a to irin wa'annan suna suna bin shi sosai kuma suna tare in sun ga wa'ansu abubuwa wani abu da bata fitina an ce za ta auku to ya za su yi su je su ingiza ingiza wutan aukuwanta in kuma suka ji wani abin kirki zai faru to ya za a yi su je su hana kuma sun san addinin musulmi sosai sun san abin da in yayi addinin sa ya in yayi kaza bai da sallah in yayi kaza bai da azumi sai ga suna kutun kutun ya zama sun yi abin da yake bai da sallah ko bai da azumi kullum karkarun su kenan su ne kaga an tsinci takalmi an bare an ga an sa eh, alqur'ani an sa musulmi na takawa ko kuma a ainihin a bayan liman daga yake ana wa a bayan da kasan waje ne a kawo limamai suna sawa sun karanta hadisin da ya ce wanda ya sallah da cross a jikinsa bai da sallah to ainihin alkyabun limamai nan wanda ake sayarwa duk akwai cross a daidai bayan nan har ma limaman wasu sani da an siyo sabon alkeba sai a bari a cire cross saboda ya san cewa in ya ga hadisin da ya ce in ka yi sallah da jikinka akwai ba baka da salo ya san kuma in an in mutum yana azumi in ya caca ba shi da azumi saboda haka da ana ana kama rabanan za ka ji ana raifin an a kasuwa akwai wani abu akwai wasu hotuna da ake yi sai a rufe guda ɗaya sai a bar wannan kaga wannan wani doki wannan mota wannan eh, akuya wannan gida wannan to ka yanki guda ɗaya to in wanda ka yanka wannan wuka wannan ga sunai hotun abubuwa ne ka je ka yanki ɗaya ka biya tun ana yi tun ana yin na sule sule wanda ya gama sai ya ci wani abu ko a aji ko a wani yadi kamar da gab da sal ana ce ga turmin shadda mai mita talatin to kaga kowa zai so ya ci wannan kaga shi ɗinkin sallah tsaf a ce nawa ne a ce naira ɗaya kawai ya ciwo maka wannan turmin shadda sai ya ba da naira ɗin yana azumin ramadana to wai hudu ne ya san cewa azumi da cace ba su tafiya shi yasa za ka ga mutum ya lura sosai da wata ramadana ana yawan caca irin wannan rekod din din yare ya karanta ne ya san cewa azumi azumi da caca ba su tafiya wani wato ma'ana ba ba azumin ka san bai inganta ba ya rushe ladan azumi ko ba lura ba ya san yadda zai yi maka shi kenan sai ka rasa addinin ka to saboda haka duk yadda zai shi ya raba da addinin ka abin da yake so yake saboda haka yi hankali yi hattara wa zarhum ka hattara da su ma kawai an yi tunuka an faɗi ma an zara lahu alaika in hidabi ga annabi ne ma'ananta an fuskantar da shi da wani ganin wani sani wato nan kamar yadda yake cewa duka fata ayyana annal maqsuda bi zati kullu hakima wa kullu qa'idin lahu quwwatun wa mai eh, duk wani hakimi duk wani alkali ko hakimi ko wato kaman gwamna kenan ko wani jagora wanda yake da iko to ya hattara da yahudu ya hattara da yahudu bayin tawallau fa alam annama yuri annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim in sun bada baya bayan duk azin da aka yi musu aka nuna musu ga hukuncin Allah to a zo gare shi to in sun karba yayi daidai in ko suka bada baya suka ce ba su karɓi hukuncin Allah din ba to ka sani cewa Allah yana so ya kama su ne ya kama su ne da wasu daga cikin laifukansu nan sai yana cewa eh, ma'abuta hukunci da iko suna da zunubai da yawa hukunci da ba abinda Allah ya saukar ba da bangare ma kai da wani bangare na da wani bangare na abinda Allah ya saukar ko wani kuma ba da abinda ya saukar ba laifi ne ballantana kuma a ce duk ba yi ba duk ba yi da hukunci da shari'a din ba gaba ɗaya ba haka nan yau da kullun yau da kullun me ka gani yanzu yanzu me ya rage a shari'a ba sai sunan ba sai kin kingi kawai suna aka yi rage in ka ana ta babato za a yi shari'a musulunci <laughs> wasanni ne kawai za su zo su ba dai shari'a ba tun da suna da hanyar yin ta da ma'abutanta yana da cikin mulko da lokacin muka yi maganar hukunci mutane suna tunanin kotu wannan kuma yana ganin kamar ko tsokewan kwakwalwa ne ko menene ban sani ba dai amma dai hukunci abin da yake al'umma take hukunci gaba ɗayanta tsare-tsare da ake da shi na kundin tsarin mulki ai dokoki ne da akan shi ake hukunci ko ba shi dogon kundin tsarin mulki shine babba abin da ke iko ba ta kotuna duk yana iko da su ko to kaga shine hukunci hukumta alqur'ani wato mai da alqur'ani ke hukunci shine al'umma ya zama alkur'ani su dauka take hukunci da shi ba wai idan rikici ya auku tsakanin wane da wane ko miji da mata aje ko a warware ko rabon gado a warware shine kawai shari'a ita kasar ya ake gudanar da al'amarin ta bisa shari'a in haka ne shi ina mu shine hukunci shine hukunci da Allah abinda Allah ya sauka saboda kamar lamma kuma ba anzalallahu ba yana nufin ya tsaya ga alƙalai ne yana nufin al'umma musulma tana hukunci da abin da Allah ya saukar ne ma'ana abin da Allah yake so ya saukar ne ke gudanar da al'amarinta rayuwarta in shi ne na'am tana hukunci da abin da Allah ya saukar ke in ko wani abu ne ba abin da Allah ya saukar ba shi ke gudanar da rayuwarta to ba ta hukunci da abin da Allah ya saukar ko da ta yi kotun rabon gado da saki da rainin jarirai don abin da ta yi kenan ta ce mai shari'a ko da ko sun yi wasa da ku gutsalan hannu sun ce to sun gutsala hannu kuma wannan shi ma yana da cikin abin da ya ainihin ya kada al'amarin al'amarin eh, makiya sun sa surutu akai sai fada ma kuma su wanda suke masu su ma musulmi din sai kowa ne kace masa shari'a musulunci kowa bai san me ma'anar shari'a musulunci kowa sai ya dauka gutsar hannu ne shari'a shikenan har makiya addini ba wanda bai sani ba ko bai hude duk bai hudan da ka tambaye shi kace menene shari'ar musulunci zai ce maka jefa mai zina da gutsar hannun ɓarawo in ka je nan ka tambayi inyamurai na wata bai shari'a sir ah na to cut hand na ya san wannan amma wai in an kama ɓarawo sai shari'a him shari'a him in an kama ɓarawo a kudu abinda sai ka ci zan shari'a him wai yanki masa hannu ke sai a zo da adaka a dasa hannu wai an shari'ance shi kawai tun daga Fatakwal ka zo ka wasu an sama duk da an kama ɓarawon sai a ce shari'a him dama sukan kona da wuta ko su sa mutum taya sosai sun sha yin wannan ko ina zan rubuta kwar an sha kawo yan ma da kuna din masu sai da garin rogo garin rogon gaggawa wanda yakan in ya zo da hadari mutane na mutuwa in sun ci da kuma sai da man girki wanda shi ma akan ci a mutu sai su hada bakin mai da man girki wato bakin mai a ce mashi bakin mai wanda bai dama baki ba injin oil ka san bahaushe ya ce mashi baki mai saboda in an sa shi a inji in an dade yana zama baki ne to amma in yana sabon shi ba baki ne sai su hada da man girki inda shi bai da wari bai da kanshi an an sa a man girki aka aka hada mutum zai dauka mai din sai ya ce ta amai kuma sai kan zo da karan kwana a mutu to irin masu sai da irin wannan mai din da masu sai da garin rogon gaggawa da sun gan taya suke sakara musu a wuya kawai su banka wuta kuma su tsare bayan da za su sai ya kone ko to sai kuma suka ji yanzu ai shari'a ba haka take ba tana gutsar hannu ne wannan ko ya kone kurmus to da shine sai ce shari'a ne a shari'an ce shi kawai sai a dauko a da kawai a da duk inda ya samu mata ya tsara a datse wa an yi masa shari'a saboda ka har makiya addini sun san ma'anan shari'a shine a gutsar hannu a jefa mai zina to ita shari'a ba ba ma'ananta kenan ba shari'a tana nufin hanya ta farki wanda al'umma take dora kai take bi tiriyan tiriyan dokoki ne da ka'idodi na rayuwar al'umma kammalalliya komi da ka sani akwai a ciki shari'a ke ko ba lura ba saboda haka al'umma tana bin shari'a ne da can jahiliya ba shari'a ake bi ba hukumar jahiliya ake bi to da aka komo ma musulunci sai zama ka'idodin shari'a musulunci ake ma'ana musulunci saboda haka in aka ce wannan al'umma tana shari'a ne aka ce eh muka duba za mu ga ka'idodin musulunci shi ke iko da kafa to a shari'a na ake ba wai in an je kotu sai a da hannu shi ne ana shari'a a alhali ah, su wani mahukumtan sun hau kan shari'a da su suna ba dokan shari'a baya kansu sai mutum ya sace akwai a jagu tsire masa kar ku ce na matsa ma akuya to saniya sai mutum ya saci sani a jakuza a hannunsa kun san akwai wani barawa akwai ne shi ne ba mu wannan style din shi yasa sai mutum ya saci ya sai a ji abu tsare masa hannu amma mai satan billions shi yana nan hannunsa lafiya shi ne ma ke yanki gutsar hannu din sai mutane suka ɗauka wannan shi ne shari'a wannan ko ba wajen gwarzo da abin da ya ce aiki na ai ba wajen gwarzo zai yadda sai ma ya ce to ka gani duk wanda ya sake sata wanda duk ya sace akuya muna kace hannu ne dan kazan uba eh zuwa ajar kawai tunda maguzanci ne da ba sai a watsu a kawai a ce ya musu shehu ya musu gaskiya to amma shehu sai ce a'a za a zo ne a iko shari'a ya zama cike iko shi ko ba sai ce bai dawo tunda ba shi ne zai ikon ba kenan ko ba lura ba <laughs> to ikon shari'a kenan ta zama ita take iko da ƙasa ba ana iko da ita ba al-islam mai alu wala yula alai ba a hawa kan musulunci musulunci ne kullum a sama to nan ko sai aka dora har dokokin dan adam akan shari'ar musulunci aka ce kuma shari'a ake alhali hukuncin jahiliya ne ba a jahiliya ake yin shari'a ba a musulunci ake yin shari'a wa inna min an nas la fasiqun da mutane fasikai ne domin kuma ba sa son shari'an gaskiya abinda suke so kawai abinda ya dace da sauransu in kaga sun je ga shari'a ya suna ganin a nan wurin shari'an za ta za ta ba su wani haƙƙi sai su je su ai ai shari'a da sun ga komai shari'a za ta karbi haƙƙi a wurin sun ce a ai addini personal affair personal mata bai kamata a kawo shi zama yana iko da ƙasa ba ba a haɗa siyasa da addini to a nan sun ga shari'a za ta iko a kansu ke amma in za ta kwato masu aiki haƙƙi sai su ce to a je mai kai shari'a musulunci mai kace a kwato musu haƙƙi ke kafa hukumar jahiliya ta yabu gun hukuncin jahiliya suke bida wa man ahsan min Allah hukuman da qaumin wa ya fi Allah kyautata hukunci ga mutane waɗanda suka skankace suka san cewa sun yi imani da Allah kuma sun san cewa za su mutu za su gamu da shi to wani hukunci kuma zai fi dacewa gari ga waɗannan mutanen baya ga hukuncin da Allah ya yi wani hukunci ya fi kyau na Allah ko wani daban kana ma iya kwatantawa ai ba zai yi wato ina faɗin wannan ne dun duk lokacin da mutane suka zo suna ta hayani shari'a nan sai mana su ai ga ma'anan shari'a saboda wauta sai aka ce ba mu ne ba mu san shari'a ne ko ba mu san shari'a ne ce to ai muku muke san shari'a Eh, inda kuma Allah ya kama masu a lokacin da bakin zai suka ce ai ku ka fara cewa shari'a musulunci mace to dama shi kun sani kenan tun tuni ba ku taba ba mu credit ba ashe kun sani to tun da ku haka nan ne mun fi ku sanin shari'a da mu mun san cewa ita shari'a ana tsoke ta a kotu ne ba a kuma tsora wata kotu ta hau kanta mu abin da muka fahimta ita shari'a tana hukunci da al'umma ba wani wanda ke hawa kanta ba sarki ne zai hau kai ya ce alƙalai su yi ba su yi mana ƙasa shari'a a'a shari'a tana hawa ne ta iko da shi shi to shari'a kenan saboda ka in shari'a za ta hukunci za ta iko da al'umma gaba ɗaya su mahukuntan za su zama ƙarƙashin shari'a ɗin to shari'a kenan wa lura ba ba mahukunci ne zai kafa ko ta je a je can a kaci hannuwa shi ko ya zauna gashi nan babban ɓarawo amma shi hannunsa tsaf to hukuncin jahiliya shine komawa ga al'adu da na jahiliya wanda a lokacin almulku liman ƙara ne wanda ya fi ƙarfi shi ke da iko a eh, constitution din jahiliya ke kafin bayanan annabi almulku liman ƙahar wanda ke da wanda yafi wanda yafi ƙarfi shi ke da iko saboda haka mutum zai ci kayan wani ya zauna lafiya ainihin a ce wani ila zai ce wa zai kwata min haƙƙi na wajen wani a ce wani ya ce wani a kai ta kanka wannan mutumin ai ba zai tabo ba gama yi shiru tun yaransa ba su ji shawa kana cewa wa zai kwata yanzu nan za ka ci doka dama ya sa'a mu muka fara jinka da yaransa ne ka gaya musu suka ji ka yan jam'iyyansa da sun lallasa ka kai shiru kawai ka bar garin lafiya saboda garin nan ba mai taba shi to kuma idan idan wani wanda ya isa sai ya miƙe a maka ana kulob kulob din nan an kekewaye ka'aba ga kulob din dattawa can ga na samari ga na yara yana duk wane daidai daidai matsayin ku ne zaka je class din domin ba zaka je ka zauna cikin manyan hamshakan masu kudi a lali kai baka da kudi ba baka isa ba sai idan ka isa kai wane ne sai ka je ka zauna a kulob din sai ku yi kwado ko ku yi wani nau'in dara ku yi kuna shaye-shaye can sai wani wanda ya sai mai ke ci a saurara saurara jama'a sai a ce oi wani ga abu jahil ne zai magana mai ne ke faruwa ga ga ba konan wani ya zo daga yamma duk wanda ya taba shi ne ya taba sai ci oi to ai shi wannan sai ya ci kayan mutane kawai wuce lafiya ba sai ce kana taba shi ka taba abu jihar a jihar ba ba shi ke to ka gani to hukuncin jahiliya kenan wanda ya fi karfi bai abin da ransa ya ga dama ba menene Allah ya ce mai annabi ya ce ba yawa me adalci ba me daidai ba to shi suke bada to na'am ga wa'anda su ba musulmi bane da zan ba adal kufur ko ba dole ba amma ga mumini wanda ya yarda cewa zai mutu ya gamu da Allah ranar lahira shi zai tunanin wani hukunci baya ga hukuncin Allah akwai wani wanda zai fi Allah hukumci ne ba iblis kyakkyawan hukumci? alhali shi yasan zai gamu da Allah wannan duk da hidabi ana yi ne da ababin ana magana da yahudu wanda suka kawo hukuncin su wajen annabi ya zama sun so suna son son rai suna son annabi musu hukumci ne ba da abin da Allah ya saukar ba ko ba lura ba to sai annabi ya ɗore su ta inda ba su zato domin su ba su san aya a nan wannan littafin an ce ga hukuncin wanda ya zina ba a jefe shi ba Da hasar ma sun ji ana bulala to su ku a littafin su an ce a jefe to sai suka zo da hukuncin su wajen annabi to yaya ai masu hukunci da addini shari'a musulun sun ɗauka na musulunci ya fi sauƙi sai aka fito musu ta inda ba su zato sai aka ce ina littafin a taura sai aka zo da aka ce to a karanta daidai mai Allah ce dangane da zina sai wani malamin su yasa ya tsaya rufe daidai wurin sai yana karanta sama-sama ya sai tsallake ci gaba da karatu to Allah ya sa akwai bai hudun da ya musulunta sai tun kuɗa hannun sai ce nan kuma da kurbe ba karanta mu ce sai ga aya ta bayyana mazinaci da mazinaciya a jefe su ya ka ce to abinda za a yi ke shara aimu a wurin mun akan shafa musu gawayi ne a fuska a zagaya da su gani a sa su akan jaki fuskansu na duban waje a zagaya da su gari da ce to wannan ne aka rubuta cikin littafin na goga shayi sai aka yi masa hukunci da wannan wanda kuma wannan tun da wannan da kamar yadda nake bayani bara sai ba da wani wahami ga wajen wasu wani rudu cewa wannan ya nuna kenan ana iya musu hukunci da shari'ansu san ba haka bane abin da ya nuna shi annabi ya yi musu hukunci da abin da ke shari'ansa ne yawa saboda gashi nan ba ɗaya ba ba biyu ba a karatun jiya da na yau a jiya an ce wa in hakamta mahkum bainahum bilkis sai kuma wannan ayan ta zo ita kuma sai ta ce fakun bainahum bima anzalallah sai muka fahimci ashe kis din nan ma anzalallah to karatunmu na yau kuma wa an hukum bainahum bima anzalallah kaga bilkis bima anzalallah to in ko ka ce mana to ai wannan a taura aka saukar to tunda annabi ya yi hukunci da wannan to shi ma an saukar masa saboda ba kowane hukunci ne zahirin sa yake cikin alkur'ani ba in suna ta tabbatar da abu ya tabbata ko ba lura ba kuma wannan ba ba ko mutum biyu da suke musanta wannan a shari'a musulunci a duk ruwa a duk duk din musulmi gaba daya sun itifaki akan hakan cewa manzo Allah ya hukuncin musawara ko hukuncin rajam shine hukuncin shari'ar musulunci domin da ba ba da bai tabbata shi wannan shari'an ba ba zai yi ba ban ba kuma ainihin su yahudu ne kawai aka yi wannan hukuncin ba an gudanar da shi a kan musulmi kuma imam ali alaihi salam shi ma ya yi hukuncin zina a kan musulmi saboda ka ya tabbata wannan shine hukunci to su kuma ba abin da ransu ya so ba ke har wala eh, wanda ake ce mu kirista yanzu suna su ma suna da wahamin cewa wannan hukuncin na da ne wai a lokacin isa ya share shi dalili cikin abin da suka manzo Allah sun mai isa sai suka zo da wata mata suka zo suka ce gashi ta yi zina suna son su gwada shi ne doya zai ga wannan matan ta yi zina to menene yanzu shi to ka jefe ta tunda yake hukuncin jifa ne to sai isa alayhi salam aka ce sai sa eh, babban eh, dan yatsansa na kafa sai ya wani shaya wani abu a ƙasa da ya shaya sai ya zama tamkar madubi magani sosai madubi wanda mutum kan duba ga kansa sai ce musu suwa wa'annan malamin yahudu sai ce su zo su leka sai kowa leƙa sai zuba ya juya kowa leƙa sai ba da baya abu duk hankali ya tashi shi in suka duba sai su ga kansu kamar talabishin sai mutum ya gan shi yana irin wannan aikin shi ma ran lokacin da ya taɓa yi sai ga da wanda yake sai ga gashin ya ɗaya janye kowa ya duba sai ga shi a shi duk cikinsu lalatattu ne kowa ya duba sai ga hotonsa yana aikata lokacin da yake ya kuma sanya shi ne gashi nan yana wannan aiki sai janye sai ce to wanda yi da zunubi a cikin ku ya zo ya fara jifanta ya fara jefa abin nan ya fara jefa ah, dutse dutse suka gudu kowa sai zo sai wa da sai suka watse sai ya ce ma matar ina wanda suka son su jefe ki duk ta dauka za a jefe ta ne sai ce ina wa'annan da suka so za su jefe ki ta duba ba ta gansu ba don ta kunkoyar da kai tana kuka ta dauka za a jefe ta din to sai ta daga kai ba ta ga kowa ba sai ta ga isa ne kawai da su ke tare da tare da shi wa'in nan wanda suka zo da ita a jefe ta sun gudu to sannan sai mata zai ce ta tafi to daga nan su suka samu hamin cewa to ai wannan nufin hukuncin nan an share ke to ba ka yake nufi ba hukunci baya tabbata akan mutum akan yayi laifi sai da shaidu hudu maza duk cikansu aƙilai baligai adilai sai da shaidu hudu maza adilai ko da ikirarin wanda ya wannan laifin sau hudu saboda haka don an zo da mace an shiga shi ta yi to ta yi kenan a shari'a shi kenan ta yi kenan mhm. kaga sai an tabbatar wato ma'ana wa'annan sun zo sun ce ta yi to amma ba wani hujja gaban isa akan cewa ta yi kuma ya san su su lalatattu ne to amma ba shi a su. ko ba lura a littafin su ba ba cewa Isa ya taba jefa mai zina amma mu a littafin mu akwai akwai rawayan hadisi a wajen mu ingantacce cewa Isa ya jefa mai zina kuma lokacin sai da ya juya ya ce ma mutane ya jama'a duk wanda ya san ya irin wannan laifin tsakaninsa da Allah shi ba a jefe shi ba kada ya jefa dutse sai duk suka watsi gaba daya sai mutum biyu suka rage da isa da shamun shine wasi dinsa magajinsa har shamun ya je gaban mai ne to su suka jefe shi su biyu sai shi shamun ya je ce ya kai mai laifi yaman wa'azi a yi masa wa'azi da waɗansu kalmomi guda biyar nan ba nan ne muhallinsa ba muhallinsa yana nan mai bukata yana duba yana iya duba hadisi a wasa'id a babin haddin zina bai shi saboda haka akwai hukuncin har a lokacin isa ko ba lura ba kuma haka haka zalika a lokacin imam ali shi ma ya ishe irin wannan hukunci a wannan ma bayanin abin da ya kawo ke akan wata wanda ta zo ta yi ta ikirari har sau hudu a lokuta daban-daban to su suna neman a koma jahiliya ne yanzu ma yanzu kuma wannan ma magana ne jance da muke a hukuncin jahiliya da ke iko da kasan nan shi zina ma ba ma laifi ba sai idan ta haɗe ne laifi amma sun ce idan mutane masu hankali balagagu masu hankali suka yarda a tsakaninsu suka sadu da juna to ganin damansu ba laifi ba har wani ya taba kai kara kotu wannan ana man ya kai kara kotu wani wani yi ma yarsa ciki walwala kotu suka ce mishi da bai saba dokar Najeriya ba aka ce yayi mata ta ne aka ce a ta yadda ne aka ce to ai shikenan wannan wanda bai saba ma dokar Najeriya ba yana tsarma kurkun fatakwar wani abu mai kama da haka nan ya faru da shi mai tsaron gidan shi gwamnan kurkuku wani fursuna ya ma yarsa ciki shi da kansa ma mai ce a wani tun ta yadda ne ba wannan shi gwamnan din kansa ya waye dama ya ce a wannan ta taka doka ba ba laifin fursuna ba ne tun da yarinya ta yadda dokar Nigeria wanda a ƙarƙashinsa ake shari'a musulunci banda izgili eh, haka ake shari'a dole shari'a ta zama ita take iko ba ana iko da ita ba to kaga wannan ana batun su wayannan ana magana da su yahudu ne akan hukuncin zina asalin saukan aya da su suka kawo hukunci aka yi musu amma sai suka nemi sam karshe dai kuma dole a wannan wanda ba su tun da su suka kawo hukuncin sai aka yi musu haka nan din sannan suka koma suna gunaguni a su a littafin su kaza shine ake magana da su to hukuncin jahiliya suke bukata wa ya fi Allah ya hukunci ga mutanen da suka imani da shi to yanzu kaga yanzu musulmi sun koma su ne kamar yahudu din a wannan babin tunda su yanzu in ka je wajen su aka ce hukumci din za su ce wani amali da ban za saboda sun ɗauko in su hukumce hukumce hukumce jahiliya sun ɗora kansu har da ko kirkirayen suna cewa za a yi shari'a din ba taɓa cewa ba wanda ya taɓa cewa a yi shari'a ta iko da ƙasa abin da yake cewa a bashi shi gwamna a bashi dama ya yi amfani da shari'a akan talakawa ba wai shari'a ita ta iko da shi a ci a kansa ba sam abin da yake cewa kenan to wannan ku ba ita ce shari'a ba shari'a dole ta iko da kowa da kowa ne in ba ka ba hukuncin jahiliya din kenan ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya ya ku waɗanda kuka imani kar ku riƙi yahudu da nasara a matsayin auliya abinda aka kira auliya kalman wali mun sha faɗa cewa yana zuwa da ma'anoni daban-daban a cikin alkur'ani amma tushen wilaya wanda yakan zo da ma'anan so da abota da biyayya amma galiba yakan zo a matsayin ma'anan biyayya ne ta haka na ake kiran maula shugaba ko wali har kuma mabi ma kiran shi a maula kalma guda nafsin kalma tana iya in kace maula yana iya zama shugaba ko mabi duk ɗaya saboda da kamar wali aka ɗauko wato inda ka kai biyayyanka mabibidi inda ka nuna biyayyanka nan ne son ka take son ka kai son ka da da kaunar da yardan ka da amincewan ka duk anan suke inda biyayyan ka take wato kar ku dauke su a matsayin waɗanda kuke mabiyayya kuka aminta musu har za a iya yarjejeniya da ku da su kaman kun zama ɗaya ba'duhum awliya'u ba'd su ya su suna jibinta junan su al'amura wanda kira ka ga lalle da duk da bambancin yahudu da nasara ba karamin bambanci ba duk da su yahudu san ba su yarda da isa alayhi salam ba kuma suna zargin uwarsa kuma suna maganganu yagun maganganu dangane da isa amma duk mamaki ba ka raba yahudu da nasara ɗin ni da za ka nuna ma ba nasara cewa shi ba bai yahudu makinka ne zai ga yana gani a ai matukan dai da shi ne tun da shi ba musulmi bane dan abokin zan sauraka su da junansu tare suke a ɗanbar suke da juna bayan su na tare da juna amma kuka da bayanku ku ta zama tana tare da su wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum wanda duk ya bi su daga ku to yana cikinsu wanda ya bi yahudu ko nasara gobe kiyama in aka ce ina yahudawa ina nasara kada sha mamaki in mala'iku su gasu. kai tashi mana ce ai ba shi ba bai kudu wacce ce yan uwanka ne tafi ba su ka ba a duniya inda bai yanka take nan ne imanin ka yake yace ai shi musulmi ce eh haka da gangan jiki ba amma biyayyanka tana wajen zuwa bisu. su yadda kai bi su a duniya bi su a nan lahiyar inda ka bi su yadda ka bi su a nan duniya haka za ka bi su inda za su je a lahira duk inda biyayyanka take nan kake saboda haka tun anan ma kana iya ganin da wa za ku kasance gobe kiyama in ka ga shafa ka ga kana bin wani to lalle ba abin da zai raba ka da su gobe kiyama ba da raba da cewa nan gobe kiyama inda yaje nan zaka in kana son fir'auna ba ba Allah san ba za a raba ka da fir'auna inda fir'auna yaje nan za a kai ka tun da shi kake su shi kake ma biyayya haka shugabanninka wanda kake musu biyayya lalle ba za a raba ku kuma ana ma biyayya baina baina ne ana ma biyayya baina baina wani bangare a nan wani bangare a can ana yin haka nan me aka ce ma masu yin haka masu masu yin haka nan anan me ake ce musu ana tambayan ku ne me ake ce ma masu biyayya baina baina zabzabina yawa munafikai kenan saboda haka babu divided loyalty yawa loyalty shine ainihin wilaya ko ba lura ba biyayya babu ba a rabawa inda ka kai biyan ka ka kai ka ci kap babu 50-50 ba nan kana nan in wajen tuwo ne nan wajen sallah nan ba haka ake ka ce nan an fi iya sallah nan kuma an fi iya tuwo ko ba lura na akwai sallah ba ba tuwo nan kuma akwai tuwo ba sallah saboda haka lokacin sallah na lokacin tuwo na to ba ka ake ba ka je inda sallah yake kai sallah inda yunwa inda dan abu ba daɗi a lasa hakan in kuma za ka je gidan tuwo ka je gidan tuwo ba sallah ko ba lura ba ba a divided loyalty duk wani zai zai tsanin bari ya ma addinin baina baina nan wajen wajen wajen sallah da azumi nan ne addininsa amma wajen biyayyansa saboda samun abin duniyansa da harunan to nan ne biyayyansa kake don su ma waɗanda suka yi wannan da ake ce manoman su munafikai in yana nan za mu karanta ya ƙuluna na sha'an tusiba na da'ira yana nan ta ai suna da bayi da loyalty ne saboda suna jin tsoron kada talauci ya zo annabi ba ya da abinci idan bai ba saboda haka bari su yi bayyana bayyana su da yahudu ko ba lura ba kada ya zama an zo ba abinci annabi ba ya da abinci yahudu na da abinci saboda haka bari su rika nuna mai hudu suna tare da su suna kai mashi asirin annabi ko da da'ira ta zo sai su koma ta bangaren yahudu kuma wasu har duk mun shakarata karanta baya dai kan cewa ainihin har wala suna yin wa'annan ne saboda suna ayyabta gona inda kuma izzata wa inna izzata lillahi jami'a suna neman izza wajen su ne a izza wajen Allah kai suna neman ina daukaka take muna wato wasan cewa ko annabi ne zai fi karfi ba in annabi zai fi karfi suna tare da shi in kuma kafirai ne maka ne suke da karfi suna tare da su saboda haka suke bayyana bayyana ina karfi yake ko ba lura ba to kaga wa'annan ina walayansu take ba ta a ko'ina tana tare da ko kuma mu ce tana da bangare guda wanda domin ba a ba a ba a ma Allah bangare bangare ba a bashi rabi shi duka ake bashi dari bisa dari ake ba Allah ba a ba Allah bangare to in wanda ya ba Allah bangare ya ba koda ko bangaren da yawa kamar ya ba Allah 90 kashi 90 kashi 10 kuma ya ba shedan mabiyin wane ne shi shedan yawa to inda biyayyan kake nan kake to kar ku riƙe yahudu da nasara a matsayin waɗanda ake ma biyayya wanda duk ya bi su a cikin ku yana cikin su inna Allah la yahdil qawmal zalimin Allah ba shirye da mutane azzalumai waɗanda suka ga gaskiya gaskiya suka kibi domin kawai muradin kashin kansu to wannan biyayya kenan a ko ba lura ba akwai kowace aya takan zama tana sanadiyan sauka kuma eh, ana iya fassara ta ne kawai an lura da la'akari da abin da yake waƙen a lokacin saukanta da maganan da take yi idan ka ɗauke eh, waƙen da ta sauka ka ɗauke ta kai mata wata fasara ta daban kamar tun da Allah ya yi lokacin yanzu aka saukar maka da ayan to sai ta rasa ma'ana ina faɗin wani duna na ga wani a wani wani article da wasu ka rubuta wasu kiristoci suka rubuta suka ta da wani haka ta da rigima har aka rufe jami'a akan irin wani cewa sai suka kawo wannan aya sai suka fasara da ingilishi suka ce oh you who believe do not take Jews and Christians as friends sai suka ce to kun gani an ce kar ku ɗauki kirista a matsayin abokinku to san wannan ayan ba abin da suke cewa kenan san. na farko dai ba wasu mutane sunansu christians a wani lokacin waƙen a wani lokacin akwai yahudu a madina akwai unguwanninsu a nan madina akwai nasaran najira akwai kuma shirkan larabawa an koro annabi da muminai sun wo hijira zuwa madina sun sami ausu da hazaraj sun haɗe sun bi annabi ana ce masu ansar yanzu sai zama su musulmi suna da ansar da muhajiri to kuma waje guda ga yahudu can kuma ga nasara su ma da garinsu ana ce garin najiran ƙasa ce kamar ƙasa mai zaman kanta a wannan lokacin kamar yadda yanzu ake da irin su nigeria nijar da kamaru haka lokacin najiran take ko da ke yanzu inda najiran ɗin take ma duk cikin dai hijaz to sai zama waƙen a wannan lokacin akwai mutane iri uku kenan akwai musharkan larabawa akwai yahudu akwai nasara to su mm, mushirkan laraba suna hankoron su kawo hari su mutsake annabi da wanda suka imani da shi don suna gudun kada ya karfi wata rana ya je ci su da yaki su kuma yahudu sun san annabi ne kun ba su ba su yadda sun imani da shi ba suna suna jin haucin cewa shi annabin annabin balarabe amma gara sun haɗa kai da mushrikan larabawa akan amurkushe shi da su haɗa kai da shi su kuma mushrikan larabawa suna ganin addinin muhammadu fi kuma fi kusa da na yahudu don suna cewa Allah ɗaya amma kiyayen yahudu ga annabi fi ma na mushrikai da ta ji danna ashadda nasu adawatan lil ladina Yahudu. yahud wal ladina ashraku to su kuma nasara dama ba su shiri da yahudu amma kuma wannan addinin zai zo ya baje su duk gaba ɗayansu su kuma nasara suna suna da cibiyansu a ro akwai malaman cocinansu da sakandamominsu ana kawo albashi daga rum karamanta a lokacin rum ba rum din nan wannan na turai bane headquarter rum din daular rum din ma ba a roma take ta koma ma bizanta wani gari a cikin inda turkiya take yanzu idan ne istanbul na yanzu saboda nan ne headquarter daular rumawa sun riga sun baro turai sun kafa yarkutansu a gabas da tsakiya kuma su suke mulki da duk arewacin kusan sha na duk yana karkashin romawa ne a lokacin don haka ma sun dawo da su da to sai ya zama a wannan lokacin su kuma can rom suna ganin addini ya fara dagowa hadari ko ba lura ba bizanta kenan su kuma wannan nasarar jiran ba su shirya da yahudu amma kuma gara sun haɗa kai da su inda za a murƙushe annabi shi ko ba yahude ba abin da baya iya yana iya cin naman da yana iya ma gunki su jira inda zai zami biya bukata shi ba addini da ba yahude ba sa ta dame shi to a wannan lokaci wane ne zai zama amintaccen ka kai mumini ina tambayan ku ne Mushiriki, balarabe dan uwanka ubanku ɗaya wanda ya kore ka ya kwace gidanku ko ba yahude da yake jin haushin ka yake fata yayan kaka ko nasaran da yake ganin ya gara ya haɗa kai da ba yahudi a rusa ka wanne ne naka a ciki baka da koguna naka shine mumini dan uwanka kawo saboda haka wannan kalma da ma da a fassara ta ne to ba friend za a ce ba ba abin da ya hana ya zama makwabcinka kirista ne kuna cewa ya ah, tom ya ne ya ah, alaji ya lafiya lafiya ya kan akwai kaza ba laifi da wannan ba shi ake magana ba sam ko ba lura ba ko ka ga John ya ce maka a ah, barka ka dake alkurani ya ce karan ba ba to ba haka bane wannan rashin fahimta ne su sun fassara shi ba daidai ba san waƙiyan wannan yana magana kan waƙiyan abin da ke faruwa a wannan lokacin ne su lokacin da yahudu suka je ƙasan hijaz sun je ne a matsayin halifai na aus da hazaraj wannan kalman halifi wanda yake yanzu ta akwai abin da ta yi kama da ita har yanzu ma a larabci ma suna amfani da ita suna amfani da kalman hilf shine ali kaga kamar wa'annan da suka kai hari iraq na ana ce masu ko allied forces sai su ce masu kuwatul uh, uh, tahaluf to shi wannan ali wato ma'ana inda ba za ka fassara shi da ingilishi ne don't take jews and christians as allies not friends ko ba lura ba yannan kuma zai referring to nation kenan ba individual ake magana da shi ana magana kenan yanzu idan ana yaki wanne ne za ka amince ma har ya zama abokin alliance dinka a situation ɗin yaƙi ƙasan kafirai kirista ko ƙasan yahudu ko ƙasan mushrikai da ba su da Allah ba kamar yanzu idan ana aka rutsa da musulmi ina za su je rasha za su je wanda suka ce ba Allah ko amerika da suka ce su kirista ne ko Isra'il za su je ko hindu wanda suka suke bautan saniya wane ne abokinsu in aka kawo masa hari ina tambaya ne wane ne ali din su dan uwansu musulmi shine magana yawa abinda ake nufi kenan eh, tsuken ba fassara da cewa karka yi aboki da kirista wannan wauta ne kawai ko ba lura wannan rashin sanin waƙen abin da ake nufi ke ba abin da ake nufi kenan ali a wajen yaƙi wane ne ainihin za ka yi alliance da shi ka amin a daidai lokacin fada domin idan ka yi alliance da yaba yahudi idan a wannan situation din in musulmi suka haɗu da bai a akan mushirkan laraba su kawo musu hari me me za su yi musu ina tambayan ku ne yanzu za su miƙa mushirkai yawa ballantana ma ai ya faru haka nan lokacin eh, azab sai suka je suka haɗu da mushirkan laraba da duk ƙabilolin nan da aka zo a da annabi da aka zo a daidai wani lokacin sai aka tambayi banu ƙuraiza ya yi alƙawarin musu suka ce wani alƙawari sannan sai ta bayyana sun warware alƙawari wato bayyan suna tare da yahudawan haibar da suka zo da kuma mushirkan larabawan shawa da suka zo daga maka saboda kai mu ku mumine ba za ku dogara da wani ya zama wanda za ku iya haɗuwa ba aminta ma ku shiri na yaƙi ko aminci ba sai ɗan wanku mumin in ku kuka yi da yahudu da nasara to su fa abokan in kai da bai hude bai hude in kuna faɗa da nasara sai kai ali da bai hude to bai hude zai kai ma eh, nasara asirinka inda za a bullo maka in kana da ma'uwa in yahude ya sani zai ga in kuna faɗa da nasara zai ga mashi in kuna yi da yahudu in ka nemi mafaka wajen nasara shi zai nuna ka zai nuna mai bai yahude domin su ba a ruwan aure ba ko da yake suna da bambanci tsakanin su amma in ana faɗa da musulmi suna zama ɗaya ne ko ba lura ba bambancin da ke tsakanin su yana da yawa amma in akan faɗa da musulmi ne abu ɗaya suke zama wannan haka yake tun lokacin annabi haka yake kuma har yanzu saboda haka fassara ta da ma'anan wai kai musulmi kar kai aboki da kirista har wani suka suka rubuta suka rarraba aka yi ta aka rikici a wata jami'a har aka rufe ake ta akan wayannan su cito waye ce musu alkur'anin su za su fassara shi da ransu ya ga dama ai alkur'anin namu ne su tambaye mu me yake nufi ma kuma ai ba da ba da ingilishi aka saukar da alkur'anin kuma wanda ya fassara ya ce friend sai ra'ayinsa ne sai mu ce ainihin kalman ba tana nufin friend bane tana nufin ali ne kuma ali an sai da aka sani alliance ana yin shi wajen yaƙi ko ba lura ba da wa za ku haɗu ku zama ku haɗa runduna guda wa za ka amince ma ka nemi mafaka a lokacin da wani ya zo ya yaƙe ka in ana rikici kana tsammanin wani naka ne ka je wajen shi zai tona ka ne wannan karka tsoke shi a ma'anan ɗaiɗaikun mutane kai amfani da shi a matsayin al'ummu kamar yadda mumini suke a madina a wannan lokacin da mushirkan laraba suke maka da nasara suke najiran da kuma yahudu da suke da su a madina yawa to kamar kuma yadda yanzu muke da kasashe. daban-daban da na musulmi da na kirista da na yahudu ko da su ma sun haɗe ma yanzu yahudu ɗin har ma colin powell a lokacin yana eh, eh, ministan harkokin wajen eh, america ya ce ita america ƙasan yahudanci da kiristanci ne duk da kuma yahudawan da suke amerika ba su kai ko rabin rabin musulmin da ke ci amerika amma kasan ya ce ta yahudanci da kiristanci ne kuma haka ɗin ne dundun su amerika su suke su suka kafa isra'ila da ƙarfin tsaya suke ta ta'addancin nan kaga sun zama ba a ruhun auliya ba to kai yanzu yanzu ku lura da yanzu kasashen musulmi da suke da rauni da cewa su suna ganin in dai wannan rikici ne ya same su sai su garzaya wajen wannan wai shi zai taimake su wai rigima suna rigima da yahudu wai amma aje wajen american da ta kafa yahudu da birtaniya da ta kafa yahudu wai su ne kuma ali in za su taimaka musu kaga ba sai su yadda su rusa ku ba har abada ba za aika su zama abin nan in ma ka ce abokanai ne a wannan ma'anan yake ne har abada su ba abokanan ka bane abokanan gaba ne magana ba waje kan ce abokin gaba bai kamata a ce akwai aboki na gaba ba in dai eh, magabci ne to ba aboki bane ya kamata aboki ya zama na soyayya kawai sai dai a ce masa magabci ado ko maganin yan nijar yan adawa to dan adawa dan adawa ne ko waro ci gaba yake da kai ta kowane hali ba zai taɓa zama masoyinka ba to na'am ba mu ki ba wannan karma wali tana iya ma'anan so tana iya ma'anan abota amma abin da take nufi kenan amma da na bayyana ta anan kuma a haka nan za mu iya fahimtar in ka ɗauke ta a wannan ma'anan ba za ta baka wata ma'ana ba mutum kamar ya tsuke ma'ananta da cewa kai karka aboki da kirista wannan wauta ne ba abin da yake nufi kenan wannan ma sosai na ga wani ya wata wata mata kirista za zagin shi ya ansa sai malam yana batun wani malami mai tafsiri a rediyo yace ai yace a daina ma abota da to kila wannan ayan ya fassara shi a tsoke haka ne shi ma ya fahimta a tsoke to amma ba abin take nufi kenan ko ba lura ba to mene ma'anan wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum yanzu idan kana da aboki John kai ma ka zama John ai kaga ba wannan bai ma'ana ba ko ko ba lura ba amma an kace biyayya in kuka miƙa biyayyanzu ku gare su sabanin yan musulunci da addi'a da musulmi to kuna tare da su wannan yafi ma'ana ko da kana azumi kana sallah biyayyanka tana tare da yahudu kai bai yahudi in ka zama ba yahudi anan ban an jira lahira ka ka gane kanka an ce ina yahudawa su su sharon da olmat wannan sharon yana nan gawan ta nan ko an turbuɗe ta an zuba turbar ga gawan ba to to to ce dai gawan nan tana kwance haka ba ba rufe ta ba to aka ce ina su sharon to ba ka ba ba ba ba mamaki mala'iku zo ce kai ba ga shugaban ku can ka ce ai kai ba ba ba ba ce ai a duniya kana tare da su fatar alladhina fi qulubihim maradun yusar'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira wannan bayan da nake yi ce yana nan tafi zaka ne nakhsha an tusibana da'ira sai kaga waɗanda a cikin zuciyansu akwai ciwo suna gaggawa ya zuwa ga yahudawa suna cewa muna jin tsoron kada da'ira ta same mu me ma'anin da'ira juyi ya zo a kanmu kenan yawa domin da'ira juyi ya kan zama juyi na wa'annan ko juyi ya zo a kan wancan to idan juyi ya zo kanmu yanan yana cewa ya alladhina bisa eh, bisammatil islam yuwalawna daahu. وأعداء المسلمين لا لشيء إلا حرصا على الدنيا ووجهاتها وحلاوتها ko ba lura ba a waɗansu da suke daga cikin waɗanda suke kiran kansu da sunan musulmi suna nuna biyayyansu ga maƙiyan musulunci wanda suke kiran kansu da sunan musulunci suna nuna biyayyansu ga maƙiyan addinin da maƙiya musulmi ba don komai sai domin kwaɗayin duniya da samun fuska a cikinta da kuma samun daɗinta halawata hatta idan darat da'iratu alal muslimina kana al-ainu fi makanin maki inda ada'illahi wa din har lokacin da da'ira ta juya domin juyi juyi juyi ne wancan lokacin an fassara juyi da ma'anan yunwa yana iya juyi yana iya zama na ɗaukaka kamar misali ana yaƙi kai baka san ina ne wane ne zai nasara to wasu suna ganin idan annabi ne zai sa suna tare da shi an kuma yahuda ne ya yan sa suna tare da su tamamin kamar yadda yanzu yan siyasa suke a wanda ake ce masa yan siyasa ni kan ce mutane anan ba ma nan siyasa ba an ba a siyasa ra'ayi ana cewa ina ne wane ne ina za ni ne in sami matsayi da dukiya saboda haka irin wannan suke saboda haka zaka gan su ba su da ra'ayi sai wanda ke da karfi suke tare da shi to haka nan su na fi qulubihim maradun masu cuta a zuciya sun ce su musulmi ne amma ku ba san a cikin imani ba shi a zukatansu abin da ya dame su wake da ɗaukaka su kasance tare da su in juyi ya zo a kan musulmi ya zama su yahuda su suka sami da kafirai su suka zama su suke da izza suke da iko da dukiya ina za shi yana cikin su idan kun musulmi ya zama su suka yi su suka ci galaba aka murƙushe yahuda wanda wannan zai zama kamar mu'jiza saboda ba su tsammanin hakan to suna ciki suna ina suna musulmi yawa alladhina fi qulubihim marad masu ciwo a zuciya munafikai Da dama munafanci ciwo ne a zuci da imani da kafirci duk sun haɗu a ciki misalin kafirin shine kamar ciwo din wai ko ya cinye zuciyan gaba daya ko kuma in imani ya karfi ya warke to masu raunin imani kenan wanda su su ba su gane ma'anan da don me ake imani ba suna buluban maslaha su ta duniya ne in annabi ya nasara suna tare da shi in eh, makiyansu suka yi nasara suna tare da su to sai ka ga una fihim suna yin gaggaya zuwa su yahudawa na nakhsha an tusibana da'ira suna cewa tofa fa jin tsoron kada ba juyi ya zo a kanmu. ya zama nan gaba ya zama ba musulmi ke da iko ba mu kuma mun yi bata bakatanta mun musulmin an rushe tare da mu saboda haka ba wani mu raba kawa mu zuwa can jan mutanen a asirce muna nuna musu muna tare da ku nan kuma mu zo cikin musulmi mu zauna muna a bayyana muna tare da su ran da aka rafke su can sun mu da sun mu nasu an za ce a wani musulmi su ci ai dan leke asirin mu ne yana shi ke ba don shi ba ma kamar magana da muka karanta baya in musulmi suka sami eh, rabo sai su ce alamna kun kuma eh, idan kuma kafirai ne suka sami rabo sai su kuma su ce ashe ba mu taimaka muku kai nasara ba muka kana mumine gare ku kowanne a basu to irin wa'annan kagaran irin wannan idan ya zama wa'annan suka yi nasu kowanne don da ya galaba suna tare da shi to fa asallahu an tiya bil fathi aw amr min idihi fa yusbihu ala ma asru fi anfusihim nadimi to ana fata Allah ya zo da nasara daga wajensa fathi budi nasara kenan Allah ya bada nasara ga muminai ko kuma wani al'amari daga wajen Allah kafin nasara me wannan al'amari fallasa ko kuma aya ta sauka ta tona masa a gano cewa shi wannan fa yana tare da musulmi da gargan jiki amma wilayarsa tana tare da kafirai yana mai hudu ne aiki to ka san wani lokaci abin nan su munafiki abin da ya fi jin tsoro shine ba a fallasa shi ba san a gane shi duk lokacin da aka gano shi sai kokari ya nuna cewa aka ce to an aye sannan an ganga kuna mitin da yahudu sai ce eh amma ai abin da ya kai ni ciniki muke ko kuma ya ce a ai ina nuna musu kamar ina tare da su ne amma ina son in jo muku asirin su ne ko abin da ya kama da haka to in Allah ta'ala ya saukar da aya ta tona shi munafiki ne kuma baya da zai ko wata rana wani abu ya bayyana al'amarinsa ya toni kowa ya gane shi to ko dai nasara musulmi su nasara shi alhali kera ganin ba su ne za su yi ba ko kuma Allah ya tona masa asiri fa yuzu ala ma asrufin fi anfusihim madimin su kuma waye gari bisa abin da suka boye a rayukansu na yaudara da munafunci su zo suna bakin ciki su su ci gaba ka san duk wanda in aka yi nasara ɗaya bangaren yayi nasara ya zama kuma yanzu shi asirinsa ya tonu musulmi kuma sun nasara mai zai zai ce ji yatsa ya ce da ya sani da ya zama ma musulmin tsuntsa kawai da bai bai na bai na ba shi wannan ba su yi nasara shi ya ɗauka za su yi nasara ne shi ma jam'iyyarsu ba ne mai ci ba shi yana neman jam'iyya mai ci ne in wannan jam'iyyar bata ci ba sai ya dawo wannan ko ba lura ba to shi bai san hakikanin addini ba shi ku addini kana yi ne tsakani ga Allah ka kasance tare da muminai gare ka abin da ke gare su akan ka abin da ke kansu to imani ke. kaga in ka yarda da abin da za ka yarda da shi in ma ainihin za a murkushe su ne gaba ɗaya sai dai ka mutu tare da su saboda ka yi imani da abin da ka yi imani in za a tsira tsira tare in za a mutu a mutu tare to ka yi imani ke amma idan ya zama na kai kana duban maslahan kanka ne na rayuwar duniyar wane ne zai yi galaba ya ci ƙarfi ya zama ya kafa mulki a sami dukiya to ina tare da shi in wannan wannan in wannan wannan to su ko su suka ta a lokacin annabi su ko su suka ta bayan annabi da rigan musulunci saboda kullum maslahan su suke ne wake da karfi sai su ta kasance tare da shi to zai su bakin ciki idan idan idan mumene suka yi galaba alhali su al'amarin su ya fallasu to tun da kaji an ce ana fata kuwa fatan Allah a sallahu mun sha faɗa fatan Allah kamar ya tabbata ka ku ya riga ya tabbata ana nan ana nan waye nasara a ƙarshe waye nasara a ƙarshe yawa annabi ne ya nasara sai an baina baina suka yi takaici da sun sani ma da ba su raba kafa ba su ba su ɗauka za a murƙushe yahudu sai ɗaya bayan ɗaya duk aka murƙushe su amma abinka da munafiki munafiki ne yana nan duk da saboda bakin cikin da zai yi sai kuma ya sake ci gaba da fata don har da aka je ana yaƙi roma duk suna fata a murƙushe musulmi wasu har suka bar duniya suna fatan a murƙushe musulmi eh. suna tsammanin ba su kai ko ina kullum suna tsammanin addini nan ba zai kai ko ina ba za a murƙushe shi to da kuma dai ya zama ya sami galaba ya kafa mulki to shi kenan sai suka maƙe tare da masu mulki suka yi aka yi ta kuma dai mulki aka yi ta abubuwa kuma suka yi barnan da ba su yi ba ma a lokacin ba yi ma su yi lokacin annabi ba tun da